bai gushe ba yana isar da gaskiya har ranar da mala'ikan mutuwa ya fi da ransa kusan mala'ikan mutuwa bai fi da ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sanda manzon allah ya gama isar da manzanci baki daya manzon allah ya sai ya tambaye sahabbai ya ce ya kalle su su daidai 140 thousand suna sai gabansa shi ya tambaye su na isar suka ce ka isar ya ce na isar suka ce ka isar ya ce na yi komi da komi suka canza Allah ka gama komi ya ce Allah kai shaida na isar ranar da manzo Allah ya yi wanga bayani wallahi ba maulidi duniya kuma ba a taba maulidi ba kuma ya tabbatar kuma ya gama isarwa to ina ya fito ta haka muna roƙon ubangiji Allah ya yi tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa da sahabbai da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne a ta'ifatul mansura suka yi kyakkyawan biyayya ga Allah suka yi kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne at-ta'ifatul mansura su ne al-firqatun najiya su ne ahlus sunnati wal jama'a Allah muna rokonka ka tabbatar da mu ka karfafa mu kan aqidan ahlus sunna ubangiji Allah muna rokonka ka kashe mu ahlus sunna ubangiji Allah muna rukunka. Allah ka sa mu kwanta kabari ahlus sunna ubangiji Allah muna rukunka ka tada mu qiyama ahlus sunnati wal jama'a bayan la babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwar mu a cikin wannan rana mai albarka cikin lokaci mai albarka tare da huskoki masu albarka Allah ya hada mu da ku cikin gidan aljanna haka Allah ya hada mu gidan aljanna haka bayan Allah babu shakka muna cikin watan sha'aban daga sha'aban shi ramadan ya Allah ya Allah ballighna ramadan Allah ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan bayan daga sha'aban daga sha'aban shi ramadan yau in dai ban kuskure ba tafiyan ahlus sunnati wal jama'a da jagoranci Haji Umar Imam wanda ke jagorancin tafiyar lamarin wato wata shine babban malaminmu a na'ibin ashef umar imam shine ashef muhammad kamil muhammad da jagorancin wayannan bayan allah bayan allah muna da wato shaban na da kwana daidai 20 da yana da 20 kwa shaban na da kwana daidai nawa 20 ku kama 20 kan ku saurari kowa shi limamin alusunna kada ku saurari kowa cikin lamarin azumi shewa in je ku ahlus sunna amma in kai ba ka cikin mu to ba da kai muke ba da wanda yake cikin mu da wanda ya imani ya yadda da tafiyan mu in kuma kana cikin tafiyan sunna baka yadda ba kai ma ba da kai muke ba mun gane akwai wanda yana tare da mu amma aiki mu na bashi haushi kai ma ba mu saka ba eh kai ma ba mu saka ba kai ma ba mu yi me ba ba mu saka ba ire-iren su Abdullahi Bubai busalu ba mu saka ba ba mu neman ma kai ka saurare mu kai wani abu da addini kai wani abu cikin addini amma mu ahlus sunnati wal jama'a na kasar Ghana mu yi mu yi zuwa ga Haji Umar Imam mu yi mubaya'a zuwa ga Sheikh Muhammad Kamil Muhammad kan aka bayi Allah matukan suna kan alkitabu sunna mubaya'a yana wuya mu har gamuwa da Allah subhanahu wataala shi yasa muna roƙon Allah Allah ya karfafa su ubangiji Allah ya karfafa su ya kara tabbatar da su kan aqidar sunna inda suka yi kuskure Allah ka yafe inda suka yi daidai Allah ka suka cikin mizani shaban na da kwana 20 da manzo Allah ya hijira daga makka ya zo madina zaman mun ga 1444 years ya yi daidai da miladiyan annabi isa wai shi ma yana da 2023 wata na wato a march shi ma yana da kwana ɗaya da nawa goma sha biyu ga munan na masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a jami'u takwa karkashin makarantarmu na darul arif don gabatar da darasi a cikin littafin nan ko kuma don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko ikhlasi muke ruku Allah ka ba mu ikhlasi sa wanga zama da muka yi mun zauna ne don neman yadda Allah zama kurun don neman yadda Allah albarkan shi daban ne zama don neman yadda Allah biyan bukatarsa daban ne zama don neman yadda Allah ba wanda ke neman ku da sharri fashe kun rinjaye shi ikhlasi ke sa ka rinjayi kafiri mushriki munafuki mai hasada mai nukura duk mai ikhlasi na rinjayi wanda duka in kana son ka rinjayi munafuki mushriki kafiri mai nukura mai hasada ba dabara za ka mai ba yi ikhlasi shai Allah ya kunyanta da shi ya baka billahi rasu ba dabara ciki kai ne sallama al'amari ka ba Allah she ya ji kunya da manzo Allah ya yi ikhlasi Abu Lahab da jama'ansa sun ji kunya Abdullahi ibn Ubay da jama'ansa sun ji kunya Yahudu sun ji kunya Nasara sun ji kunya munafukai sun ji kunya manzo Allah ya kama cin nasara har bayan mutuwansa yana cin nasara yanzu aka muna zaune da yana cikin cin nasara har gobe kiyama zai ci nasara a shiga aljanna Allah ya tozatar da su ya kunyatar da su manzo Allah na kallo ba abinda ikhlasi bai yi ikhlasi ke sa mutane masu karfi sarakai su gama maka kai malumma su gama maka kai masu kudi su gama maka kai samari su gama maka kai su dukkan da su hada wuri guda da ikhlasi shekarin jaye su duka baki daya bayan Allah ikhlasi na da mahimmanci kwarai shi sa ina rukunku ya ku Allah ikhlas al-ikhlas al-ikhlas al-ikhlas al-ikhlas al-ikhlas al-ikhlas فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا باي الله سألنا أبو نبي منا روكو الله يتبت دمك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باي الله سورة هود mun yi karatu a wancan sati muka kai inda ubangiji Allah ke muna bayani afaman kana ala bayyinatin min rabbi ko ba kama afaman kana ala bayyinatin min rabbi wa yatluhu shahidun min ومن kitabu Musa, imaman wa ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرئية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة من ربه أبنجي الله كي تنبيه duk tambaya kuma yana zuwa da jawabi ko ba kam ma jawabin dama an san shi ko ba a san shi ba a yi jawabi a faman kana ala bayyanatin min rabbi shin wanda ke kan bayyanatin min rabbi wanda yake kan hujjoji Allah ya dora shi kan hujjoji ya dora shi kan daidai ya bar ya zama musulmi mumini ba annabe manzo ga ayoyin alkur'ani da hujjoji ya yi daidai ai kaga tun da Allah ya tambaya fa man kana ala bayyinati min rabbi ko ba ba yanzu abin tambayar ne shine shin wanda Allah ya halice shi ya mai da shi musulmi ya mai da shi mumini ya mai da shi mukini ya kai shi matsayin annabtaka ya mai da shi munzo ya saukan masa da alkur'ani Allah da kansa na magana da shi Ba ya yi daidai ya yi daidai dawa kun san jawabi ko san jawabi lala zan tambaye ku ina son ku bani jawabi don karatun ya tafi daidai wanda Allah ya halice shi an su abin kuna da problem eh kuna zai kuna da problem okay afaman kana ala bayyinatin min rabbi wanda ubangiji Allah ya halice shi ya mai da shi musulmi na farko mumini muqini ba annabi manso ayoyin qur'ani na sauka yana magana da hujjoji da dalilai ya yi daidai ya yi daidai da ya yi daidai da wanda Allah ya mai da shi kafiri arre tun da ayi maga bayani ai ka san da arme ake to me yasa jawabin bai zo cikin ayar ba don da Allah ce afaman kana ala bayyinatin min rabbi ya kamata shi Allah ya ce kaman shebe bai kawo ba kusan nisa bai kawo ba maluma suka ce aljawabu mahzufin li ilmi sami bihi wa taqdiri domin irin wanga magana in an yi duk dan sunna mumini mutumin kwarai dan sunna da an riga an ce maka mumini musulmi ba annabi mai ayoyi mai hujjoji yayi daidai ka ce da arne da kafiri da mujirimi da munafiki ka riga ka sani shi Allah ce aljawab mahzuf li ilmi sami bihi domin kunna Allah ya riga ya bude muku kwakwalwa kun gane da an kira mumini opposite shi shine wa to wallahi akwai su ayoyi cikin Kur'ani. Yadda Allah ya shirya ayoyin kurun yana nuna cewa ya girmama hankalin musulmi ya girmama ka ka ji Allah da halice ka yana girmama ka wurin magana da kai akwai wani bayani ana maka ana maka bayani kamar misali yanzu haka shi aka ce maka kamar ai karkara shaida da tomatoes an sa tomatoes da aka sa tomatoes an gama da kaza an yi kaza a ci haba malam shi ka ce me an sa tomatoes ka gani akwai wani bayanin ana maka kamar rinar hankalinka akwai wani bayanin kuma in an maka kai da kanka da an aka tambaye ka kamar ba ka tambaya zaka cewa ba wani tambaya na sabi ne ke nufi ce sa ubangiji Allah na magana da mu kamar ma mun san abin da yake nufi she ba suka ce aljawab afaman kana ala bayyinatin min rabbi kaga da ya kamata shi zo kaman ko ba kama Sha Allah bai kawo jawabin ba kuma Allah ya mantar da jawabin kun san dalili ba ya mantar da jawabin bane yana girmama hankulan musulmai da suke sauraron manzon Allah wanda Allah ya fara girmamawa cikin wanga ayoyin su ne wa sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Uthman Ali Zubair bin Awwam Talhat bin Ubaidillah su ke zaune da su Bilal ibn Rabah da su Khadija da su Zainab da su Nana Aisha da su wane ne suna gaban manzon Allah manzon Allah na karanta ayoyin nan wato kuna gane cewa Allah ya karrama sahabbai la محذوف لعلم السامع به takdirinsa shine afaman kana ala bayyinati min rabbih sai ka ce kaman kana fi dalalatin kaman kana fi zulumat laysa bi kharij minha hadha huwa takdir kun gane karatun ku sai sa ba su daidai dan tambaye ku manzon Allah a cikin makka yayi daidai da mugira yayi yayi daidai da walid bin mugira yayi daidai da abu jahal yayi daidai da abu lahab manzan Allah a Madina ya yi daidai da Abdullahi Bubai bin Salul mun gane ko haka nan ga kuma ahlus sunna wal jama'a ba su daidai da yan dariƙa yan bid'a kamin munna afaman kana ala bayyinatin min rabbi da hujjoji da ayoyi da dalilai da an ce kaza Allah ya ce da an ce kaza Allah ya ce waɗanda Allah ya ni'imta musu kuma ba alfahari za ku yi Allah ya ni'imta muku ya ni'imta muku yadda da ayoyi yadda da Qur'ani yadda da hadisai da kan ana iya don sunna ma in an yi bayani baka gamsu ka ce malam wallahi ban gamsu ba amin bayani to kaga kai wannan ka yi daidai da wanda aka ce mai shehu ya tuma shehu ya sauka shehu ya yi kaza shehu ma ba haife shi ba bai haifa ba haifuwan shi karya ne ka yi daidai da wannan ka yi daidai da wanda ke cewa daren arafa daren arafa a daren wato maulidi ya fi daren arfa daraja kai daidai da wannan don na zan tambaye ku wanda ubangiji Allah ya ni'imta muku ya mutunta ku ya ba ku hujjoji Kur'ani da hadisai su yi daidai da wanda hujjojinsu labarai da mafarki kaga babban malamin tijaniya ko malamin dambila ya zauna ya sa riga mai kyau ya sa fulla mai kyau ya zauna wuri mai kyau shai fara magana zai magana addini da ya yi magana ya yi magana shi ka ji baka ji abin da shehu ya fadi ba ba aya shi baka ji abin da shauki fadi baka ji abin da shauki ba bude ka ji abin da shauki jani ya ai ba abin da shauki jani zai fadi ni ban ya fadi irin wani karyar nan wallahi na yayi wani na ransa da Allah na yayi ba na iya yi hannu ma a samin tarikatul anasiya ai da yana da wani wahala ne ko a ce min taufikiya tarikatu tawfikiya wallahi na ya kan sati da yayi tarikatu tawfikiya in dai rashin tijani ne bai da wahala wanda zai ce wai ya tuma yayi kaza ai ma na ce je da nike zuwa akra kafa na guda na cikin file guda kuma na waje ina taka cikin file she ku kabbara yace na je akra ba kafa na guda na cikin file guda na kan jirgi shega ana alaf ya shinke ku yadda kai baka yadda ba mai na ya yadda in kai wasa mai kwara maka mari kai in ka tambaye shi lafiya shi ce mu ma ka tariqatu ya ke afaman kana ala bayyinatin min rabbi shin wanda yake yana kan hujjoji da hujjoji da dalilai ayoyin alkur'ani sun yi daidai da wanda labarai to shine dama abin da ya sauri cikin tafsirinmu na wancan sati kenan sai Allah ce wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi wa shahidun minhu ina ji wancan sati mu yi bayanai masu yawa akan sa ba na so in koma wurin nan an ce wa yatluhu amma fa man kana ala bayyinatin min rabbi manzo Allah شاهد منه لساني لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفمن كان على بينة من ربي المؤمن ويتلوه شاهد منه بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقوي ويتبعه بالأدلة مو غاني كراتونكو سننكما أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه أي بمعنى أفمن كان على بينة من ربي النبي والمؤمنون ويتلوه شاهد منه بمعنى جبريل wanga duka tafsiru min tafasir wa tafsiru ya قبله Wa min قبل مجيء wa min qabli maji'i muhammadin gabanin manzo Allah ya zo ya muku abin da duka baki daya ya ta bayanai yana ta yana ta bayanai yana nuna muna abin da Allah ke so Allah ce ba manzo Allah ne farko ba min qablihi kitabu Musa littafin annabi Musa injila at-taura ya zo ya ga bayani ga ba annabi sannan ga kuma ga littafi imaman ai bi ma'ana yu'tan mube ana kwaikwayo da shi yana jagorantar al'umma zan tambaye alin sunna wal jama'a Allahu akbar yanzu kan me ke jagorantar rayuwar addinin ku Ta shi ne Allah ce gabanin qur'anin na al'umman da suka wuce littafin da ke jagorantar addininsu, littafin da ce lead yake tafiyar da su kitabu Musa al injil imaman wa rahma sai gashi nan wannan littafin na imaman wa rahmatan liman ittaba'aha wa rahmatan liman ittaba'aha wato rahama ne injila ga wanda ya biyayya ga injila to shine nan Allah ke son ka gane duk wanda yayi ma Qur'ani biyayya to rahama ne da ni'ima da jin kai Allahu akbar qala Allah ka ce samina wa ta'ana ai kai ne dan albarka kai ne dan baiwa kai ne dan gata wanda bai ji wallahi ko da ya fi ka samun duniya to mara dadin kai kenan dan hasara kenan gobe kiyama in bai tuba ba imaman wa rahma sai Allah ya ce me ah, ah, wa min qablihi kitabun Musa sai ce me imaman wa rahma sallace ulaika yu'minuna bih sallace ashabu muhammadin ulaika yu'minuna bih ai sahabban manzon Allah da ire-irensu wanda suka biyo bayansu kamar ahlus sunna wal jama'a suke imani kuna ji qur'anin ga da ake karanta mana kowa ke imani ne a ba kowa ke imani ba fa shekaran jiya mun gani mutuwan arnen nan da ya mutu mun tausaya masa amma arne ne don Allah ai an yi musulmai wanda suke dawon su musulmai an jawo ayoyi yadda kuka yi imani sun yadda ana jan aya musulmi na cewa wai kai shi bai gane ba mai taimakon marayu taimakon marayu na ka ji shi ba cikin addini ka ji shi musulmi fa ana jan aya yana girman kai yana kankantara wani ma bai yi magana ba amma body language shi da yanda yake respond ka san wanga bai yadda ba to kaga in kana gaddama da lamarin addini gaba da mu kake bo da Allah kake da kiyaman ka ma aljanna ko wuta ciki kai wasa shi kun ga samari da yawa da suke wasanni cikin lamarin addini ga wallahi in ba su yi hankali ba sun riga sun tone jahannama kenan tun duniya wallahi yana mai kamar wasanni duba lamarin addini ga ba finan bolin chelsea da ah, manchester bane hmm, an ci manchester ka kaje kana 0-7 ba irin wannan filan bane wallahi ba irin wannan filan bane kaga kana troll abokinka ko har na ga wani wuri ma za a zana 1957 shaka zana 1950 manchester wato an ci su 7 to kaga wanga firan wasa ne ka yi in yi in kai ma qur'ani haka kai kafiri ne dan wuta ce mm. sabe yi wa wani kaga wani wawa wawa ana bayanin Allah da manzo Allah wawa na sa baki ciki wawaye na sauraron shi wawa wallahi kana ji wanda bai san lamarin addini ba in zai bayani addini ba wanda ba su da hankali kamar wanda suka bude kudi suna sauraron shi eh tunda ba bai san addini ba yana wautan shi bai kamata kai ka je wurin ba in an tambaye ka lafiya kace me zan yi wurin wangai wawa in dan ina son ji qur'ani ko hadisi ba ga su dr isa fantami ba ba su dr sani rijal lemu ba ba ga manyan manyan maluman ba ta ga zana wurin wani wawa yana ta haka yana ta haka yana kai ne wawa wallahi ba shi ba kai ne shi sai yana bani mamaki irin wayansu samarin mu shiga yana ce malam duba malam duba wallahi kai ne dan shiriri ta ba kaje kaji haka yanku haka gara shan da shi alhalin Allah ya hore maka ya baka manya-manyan maluma da za ka iya ka samu warakan zuci wurin sauraron su kaje kana sauraron wani gabo sahoho wawa in ba irin hankali shi gare ka ba ka zauna ka saurare shi sai ubangiji Allah ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bi mu'minai suke imani ba ko ki imani ba an yi bayanai a yi bayanai wallahi wani beji komi Allah zai fadi beji komi Kur'ani zai fadi beji ya zauna ya saurari ba ka gane beji ba shi ranar da aiki ya kai ba ka gane akwai da yawa da ba suna saurara ne ba su ji ga yadda manzo Allah ya daura aure ga yadda manzo Allah ya yi suna ya ji ranar daura aure shi ka san bai yadda da wannan ba ko ba ta ai ahlus sunna da yawa ai daura auren su ya saba da sunna yayi na farko ya saba yayi na biyu ya saba yayi na uku ya saba yana nuna maka bai amince ba kuma bai tashi bari ba inda ka ce kai sunna ne kin ce ke ahlus sunna ne ga yadda manzo Allah ya daura aure yadda mata manzo Allah suka daura aure mata sun kebe maza sun kebe ga yadda aka yi da matan ga sutura kika kiya kika yi kika koma kika yi kina nuna cewa ko kuna nuna cewa da manzo Allah nan bullshit namun ga shi zamu ta yi eh manish shi kenan ko ba manish shi shi Allah ce abinda nayi bayanin gado ba kowa ke imani ba ulaika yu'minuna bi shi masu karfi imani ana cewa hijabi na mace ta yaje labule ta hijabi da shi Allah ce ba wanda ke imani shi masu karfi imani ire-iren su ire-iren su ashabu Musa ashabu Muhammadin malam yace ire-iren su a a sahabban annabi Muhammad da man kana ala ala shakilatihim sai wasu maluma suka ce wa hada hadha tafsir min tafasir wa tafsir yaqul arada alladhina aslamu min ahlil kitab shi wani maluma suka ce a'a ulaika yu'minuna bi da wanda suka yi imani na ahlul kitabi da su aki ai bi mana suna christians ko suna jews da suka ji bayanin ga suna gama jin bayanin sai su ce wallahi gabanin kai ka zo mun riga mun karanta labarin ka cikin littafi mun imani kamar yadda abdullahi bin salam ya yi imani wancan sati wani ya kira sunan shi na farko na shi na ce a'a sunan shi abdullahi bin salam ashe shi ke da gaskiya yana da wannan sunan manzo Allah ya sake mai ya bashi abdullahi bin salam to kaga ashe ni nazari na bai kai wurin ba shi kuma yana saurara nan nazari shi ya kai wurin to Allah saka mai da alheri ire-iren su abdullahi bin salam ire-iren su salman al-faris sun zo christians they were christians they were jews the moment they listened to the quran ranar da suka ji qur'ani ranar suka tube iskancin yahudu da nasara suka ajiye gefe suka rungumi allah qur'ani da manzon allah to su ne allah ke cewa ula'ika yu'minuna bi da ire-iren wanda yana kan wani shiririta yana kan wani abin da bai dace ba ana bayani shagaji sami'na wa ata'ana na ji na bi magana ya kare alhaji abdulgani allah ji kansa allah ya fi mai ubangiji Allah sa shi cikin gidan aljanna muna nan ga yashe ko da gudu ran shi a bata lafiya ce Anas kamar ni alhaji ahlus sunna zai aure ana a zo a kafa min a kafa mini ganga a kafa min wasa ko fana kun sa da yayi ya rusa kayan to wannan shine ahlus sunna wani na tare da mu ahlus sunna ne amma billahi alazim in ka gan shi wurin aure dan bid'a ya fi shi albarka eh wallahi akwai wani bawan Allah duba barin ja wani bawan Allah dan dari ne na san shi yana America dan dari ne an yi wani aure gidansu mutumin Accra ne an yi wani aure gidansu shan na mamaki wannan auren dan dari ne fa amma auren da aka yi gidansu na amaryan an lullube ta ba yi wasa ba she nake cewa a to wani fa she kan na ce ai dan dari ne amma bai yi da shiriri ta ba to waɗanda su muna kyautata musu zato irin wanga billahi alazim ya fi dan ya fi wani irin dan sunan da ke munafunci albarka to wanda yana neman karatu ne kaɗan da an dan polishi shi kaɗan shi ke da magana ya kare ire irin suna cikin yan darika ai a kira akwai malamin darika dan yana karatu tun daga tun daga first minute har zuwa 59 minutes duka san dan sunna ne she ya kare ya kai 59 she ce Allahumma salli ala mu ashaka a amma yana karatun shi gaba daya aya hadisi aya hadisi yana nuna maka kauna da soyayyar sunnan manzo Allah cikin zuciyar shi kun gane karatun ko amma da ya kare she kawo zamin salatin nan she tuki da shi to wa'annan muna kyautata musu zato har suna ce mai munkir faila <laughs> to bari malaka zo mu muna son ka Allahu akbar abin da kai kake yi cikin 59 minutes na mu muna so yanzu kai ka ba mu 59 ka ba su 1 mu wilin ka kenan ta wani sami da malam ke yuri ba wallahi ina kiran ka da sassautan murya wallahi bi kulli with all humility sallame su ka zo cikin tafiyar su kuro freedom of religion freedom of worship freedom of assembly kuma ka karantu sosai har ma akwai wani show transformer da aka mai tambayin wannan ya ce wallahi ba dan ba bane to yawan zama darika wani abin zuwa gani ba dan dari wani zama darika wani abin zuwa gani wani abin zuwa gani ah, ba hauka bane da yawo yawo kan titi in kai in kai tara gashi ka iya rawan maulidi ka iya kariya na shi ka zama dan darika ko ne ba ka wai wallahi ba dan ba bane in ka iya shiriri tan ga duka shikenan sai ka samu rank sha baka anini hudu ka zama general yau da na yin zama general cikin kan tijani a baya laraba na iya kan ranar laraba na zama babban shehu ina tafiya na bina shehu anas shi ke ni ma ban ji ban gani mata na min rawa <laughs> <laughs> ula'ik ba da ba ka wahalan samun ranka cikin su kai da iya karya ita nuna annan su kana mai da su Allah ka je ka jauna cikin daji ka shirya babban karya ka fito da shi da ka yi ka kare shi suka maka babban rigan su da hannun shi kenan a gan shi a sa maka shi kenan ka sa kwalli ka bar rasta na buyowa daga shi kenan ya gaji shehu anas ai suna taimin min zuku jibi jibin ga sun ce ya fi kowa ilimi don na zama babban makaryaci ta Allah ya kare baki daya ula'ika yu'minuna bi wayannan suke imani ce sa ya ku bayan Allah sunna ba zallan bin sunna ba fa a ta tabbatar da sunna ran da ka ji abin da kake kan ga kuskure ne abin da kake kan ya saba abin da zaka yi da you just extend it right away amma kana kan sunna kana shiga cikin wani shariri tannan nan baka cikin ulaika na bi kun gane karatu shi yasa don Allah musamman wanda suke da karfi gidajensu wanda suke da karfi gidajensu ku yi kokari wurin buki da rasuwa da jana'iza da suna ku bibi littafi ya manzo Allah yayi aka sa albarka kuma ku yi ku samu wannan albarka amma kuna tafiyan sunna ranar auren ku ba ku da ahlus sunna bane ko wani irin mutane ne wani irin mutane za mu daura aure gidanmu nan shi aka yi wani kuskure matan shek ubangiji allah saka mata da alheri wallahi ina nan ta kira ne tana kuka lafiya ta ce malam wanga al'amari da shaktofik na nan wanga al'amari ya tafi haka wallahi shi jiki na sanyi na tashi na jana na bude wuta mun gane karatun ko to ba fadin mu bo ranan da za a yi buki gidanmu za a gane mu alu sunna ne ko alu baki ne mm. kun gane karatu shi sa akwai dewa munanga she lamarin su ya tashi ko suna kai su. wallahi gungujewa da irin lalatan da nasu ya fi na yan bida wallahi wallahi ya fi na yan bida shi sa suna ba bane ka ku zama masu na bi afwahihim Ba laysa fi kulubihim kuna fadi da bakunan ku bashi cikin zuciyanku kuna ana gamawa yanzu yanzu the next minute the next minute abinda aka fadin nan Abin da za ku aikata ya saba mu tafiyar sunna ai bari ga muku ba wanda ke rusa sunna shi irin ku ba ku gani ba ku ke rusa sunna Tafiyar sunna ba sauki bane sabai shi da suka yi karfin hali kai kana ji da sa'ad bin abi waqas yace da umman shi kin ga ga Allah da manzon Allah ga ki ki wallahi in dai biyayyanki ya taba na Allah da manzon Allah ki mutu sonan nan te nai ban komowa kana ji yayi fari ne da sauki yana fari yana jin zafi yana jin jiki amma ya zabi Allah da manzo Allah kan umman shi nan an ce ka zabi Allah da manzo Allah ne kan buki fa kan buki kawai ba umman ka da babanka ba kan buki ka kasa ashe ran da babanka zai zo ga babanka nan ga Allah nan ga ummanka nan ga Allah nan she addini ya shaka shi mus'ab bin umayr arziki fa ba arzikin wasa ba an ce in ya sa tulare in ya wuce ana awa ɗaya ba gama jin kanshi tularensa ba tufafinsa she ka gani ba a taba wani samari cikin makka face yana neman ya zama irin musu abu. ai kun sana yi wasu samari cikin gari a yi samari cikin unguwa yara su tashi ko yan unguwa su tashi ko wani so ya zama irin wani ko ba ka ba to zamanin su manzon Allah makka musu abu irin wannan samarin ne amma da ya ji kiran Allah da manzon Allah ya ajiye masa gefe ya ajiye dukiyar gefe bonusin da yake samu ya ajiye gefe yabon da yake samu da jinjina na samarin takan madina ya ajiye gefe ya kama Allah da sunnan manzon Allah suka samu aljanna ku kuna son mu samu aljanna amma mu saba da aikin su shi yasa muka ce muku ahlus sunna wal jama'a akan fahimtar magabatan farko eh akwai ahlus sunna wal jama'a amma ba kan be ba kan aikin magabatan farko ba mu ba mu so irin wannan sunna shi sa muna rukun ubangiji Allah Allah ya sa mu gane akwai wa'ansu kuma ba da gangan bane mun gane ko yana sunna amma shi ce ai oi Allah ka gangan bayani ya ce oi Allah to Allah ya sa mu iya mu yi to kaga kai ma kai ma alhamdulillah amma wani ya gaji kai kun dame mu to kai kai munafiki ne muna muna gane akwai wani yana sunnan amma <laughs> tabakiri an gane ku akwai samarin da mayan za ka yi yawan rana da safe ya yi rawa sosai ya yi wanka ya yi komi ya sa rigan tafsiri ya zo da muna shi muna tafsiri na a yi magana oi Allah to Allah samu bari to mu ne kai duka Allah samu bari mu gane amma wanda muke magana kansu shine wanda zai ya kare kai don Allah an dame mu ku kare ne sunna mu kare ne sunna in dai kanka ne mu kare ne sunna ce sa Allah iya kuna Allah sa mu gane ce Allah ce ulaika yu'minuna bi wa min al-ahzabi wa man yakfur bi ai bi ma'ana wa man yakfur bi Muhammad akwai tafsirin da yace wanda wa man yakfur bi wanda ya kafirce mu Muhammad wa man yakfur bi wa man yakfur bil Qur'an qila bil Qur'an hada tafsir min tafasir wa tafsir yaqul wa man yakfur bi bi ma'ana al-Qur'an Qur'ani da manzo Allah ai duka guda ne wa ake saukan ma Qur'ani shi yasa in an ce wa man yakfur bi in an ce annabi muhammad ai ba abin da ke sa ka kafirce ma manzon Allah shi yasa ba qur'ani ko ba ka ba shi yasa wai su malama suka ce da annabi muhammad ake wai su malama suka ce da qur'ani ake shi su malamin tafsiri ka ce a'a wa man yakfur bi aibi muhammadin wa bil qur'an mun mun dauki binduka sai Allah ce min al ahzabi ay min al kuffari min ahli al milal daga kafirai kungiyoyi akwai wasu kungiyoyi da suke da su musulmai ne amma ba musulmai bane akwai da suke da'awar su musulmai ne amma manzo Allah ya ce kiyama ɗan wuta ne wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi nari illa manzo Allah ya ce kun ga addini nan ga ya kasu kashi daidai biyu ka kajo manzo Allah ya fadi ba ni na fadi yace wanda suke bi na suke da'awar su al'umma na ne sun divide into 73 akwai division into nawa 73 the 72 are going to end up in hellfire 72 wutan jahannama guda aljanna sai aka tambaye manzo Allah su wane ne gudan ce irin wanda suke kan abinda ni da sahabai na ke kai su wace nan ahlu sunnati wal jamaa wa man yakfur bihi min al azabi fan naru maw'iduhu fala taku fi miryatin min فلا تك في مرية من إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قال عمر جابجي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم. أولئك يعرضون على ربهم نعم. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين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 cewa ko kuma abin da muke fahimta nan zinubai da laifuffuka daban-daban ne suna nan anwa akwai wato akwai mazinata akwai barayi akwai mashayan giya akwai 'yan cuwa-cuwa akwai munafukai akwai mayaudara akwai kafirai akwai mushirkai akwai masu yi Allah karya akwai masu kirkiran karya su dangana wa Allah akwai masu da'awan allantaka akwai wanda ake nuna su ana mai da su Allah akwai wanda in an gansu an ga Allah akwai wanda in an gansu an ga manzon Allah akwai waɗanda suke ba da aljanna duniya da lahira kaga duka zunubai ne duka laifi ne ga mazinata ga makaryata ga mashayan giya ga ga ga ga ga duka suna sayi mukaddara ga mazinata ga mashayan giya ga macuta ga azzalimai sa'annan ga mushrikai ga kafirai ga 'yan bid'a wanda bid'an su bai kafirtar da su ga 'yan bid'an da bid'an ke kafirtar da su sun gamu gaban Allah in ka ga ka wayan gama su laifin gana gaban Allah eh har ana nuna su bana ba su tuba ba ke ba su tuba ba ina son ba ku clear picture ku gane ayan da zai muna bayanin ba an zo fagen kiyama ga musayen fagen kiyama shi aka fara nuna layi layi jama'a jama'a zango zango shi ga zango mazinata ga zango mashayan giya ga zango mayodara ga 'yan cuwa-cuwa ga zangon barayi sannan kuma ga wani babban zango yana sai gefe mushirkai kafirai da 'yan bir'a da bid'an ke kafirta da su to ne Allah ke tambayan kaga mazinacin da ya kai kiyama mazinaci ya zalunci kansa ko bai zalunci kansa ba barawon da ya kai kiyama barawo ya zalunci kansa ko bai zalunci kansa ba mashayin giya da ya kai kiyama mashayin giya ya zalunci kansa ko bai zalunci kansa ba mun gane ku sannan zan tambaye ku munafikin da ya kai kiyama munafiki ya zalunci kansa ko bai zalunci kansa ba ya zalunci kansa shi kuma billahi Allah kiyaye ga kafiri mushiriki dan bid'a bai tuba ba har ya kai kiyama gashi sai gaban Allah kafiri mushiriki dan bid'a yanzu tambayin Allah zai ne ce ce me kan wayan ga duka baki dai azzalimai azzalimai azzalimai azzalimai azzalimai azzalimai rank rank rank rank wa man azlamu mimman iftara ala Allah kaziba Allah ce azzaliman ga akwai azzalimin da ya kai wanda ya kirkiri karya ya kaga ma Allah akwai shi shi sa in an kai kiyama wayanda suka kirkiri karya suka kaga ma Allah ga azzalimin mazinaci azzalimin barawo azzalimin mashayin giya azzalimin munafuki azzalimin mai rawa mai kidi kamar mai rawa mai kidi irin ma'adu sunna mai rawa mai kidi ko ba ka she bai tuba ba ya kai kiyama an gama shi da wanda ya kirkiri karya ya dangana ma Allah to shine Allah ke tambaya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba mal imamul bagawi ya ce, fa za za'ama anna lahu waladan aw sharika yi da'awa misali mun kai kiyama shaida christians wanda suka ce inna allaha salisu salata Allah dayan uku ne the father the son and the holy spirit wayanda suka tsaya gaban Allah ga sunan fagen kiyama sun ce the father Allah kenan the son Jesus Christ holy spirit na abin ga wato maryam kenan ko ba kama mary kenan to ga wa'annan suna sai gaban allah fagen kiyama gaban allah sun ada annabi isa da allah akwai azzalimi fagen kiyama da ya kai wannan tafsiru min tafasir wa tafsir kul sannan ga wa'anda su ma su ma fagen kiyaman nan su ba su ce kaman the father the son and the holy spirit ba suka ce ai allan da kanshi ne annabi isa inna allaha huwa maryam allah da kanshi shine annabi isa da Allah zan tambaye ku azzaliman da ke sai wurin akwai da kawai na azzalimi sa'annan da wanda ke fagen kiyama ana sai fagen kiyama she ce ga wanda ya kawo salatul fati ya dangana salatul fati ga Allah ya kuma ce karanta salatul fati so guda yana daidai da saukan qur'ani so dubu shida gashi sai fagen kiyama akwai zalimin da ya kai shi ya kai shi wannan fagen nan mimman iftara ala Allah kadhiba suka kirga wa Allah karya suka kirkira karya suka kaga wa Allah aw qala uhiya ilayya wa lam yu'a ilayhi shay aw qala qala Allah wa lam yakul Allah yace Allah ya ce Allah bai ce ba ya ba kanshi matsayin da Allah bai bashi ba misali misali azzalimi akwai azzalimi fagen kiyama kamar wanda ya bude baki ya ce manzo Allah sallah nawa yayi mutane nawa ya musulunta da su in an siya fagen kiyama gaban Allah wanga azzalimin da shararren mazinaci wane ne babban azzalimi shine azzalimi wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba kamar misali wanda ya ce kamar in ka ga imam in ka ga imam anya a ce Allah kenan she bai tuba bai kai kiyama akwai azalimin da ya kai shi wannan maganan nan bayan Allah ai magana addini na yake fitowa ba wurin Allah ba wato yayi ma Allah karya kenan ya nuna wanda Allah ne alhalin ba Allah bane limamin Allah ne anya ce ya kai masanin Allah akwai aikin da limamin zai yi a siffata shi da Allah karfin ibadan imamin ya sa ya zama Allah mukaddara da limamin masayin shi ya kai manzo ko masayin shi ya kai ba annabi duk da wannan anya ce mai Allah mukaddara da limamin bai kwana rayuwar shi sallah tun daga da safiya haddare karatu tun da safiya haddare ya yi zama Allah she aka nuna shi kuma aka ce Allah wace ba da jin daɗi duniya da lahira jin daɗin duniya nawa ne ne raman kiyama nawa ne ne shiga aljanna kiyama nawa ne ne shi wani ya dangana ma kanshi shi aka kai kiyama da Allah na neman azzalimai fagen kiyama akwai da ya kai su to shine Allah ke tambaya wa man azlamu mimma niftara ala Allah kadiba akwai azzalimai ya kai wanda suka kirkira karya suka shirya suka mika ma Allah akwai sai Allah ya ce a ai bi mana sai malama suka ce takdirin ayan shine ai la ahad azlamu minhu ba azzalimi da ya kai shi kun sa abin da sake ce mai azzalimi azzulmu wad'u shay fi ghairi mawdi'i zalunci shine ka dauki abu ka ajiye bigirin da ba sa ba kudin kasimu a tambaye ka kace ba na kasimu na muhammadu bane sha ce azzalimi ka doki akkin kasimu ka bawa ka ba muhammadu alhalin ba na muhammadu bane kun gane karatun ko shesa in ka fi da hakkin Allah ka ba bawan Allah ka zalunci Allah ko ka zalunce shi zan tambaye ku kuma da wanda ya zalunci dan adam da wanda ya zalunci Allah wanne ne ba ba zalimi wani ya ce wani ya zalunci Allah kwarai kafirai sun zalunci Allah mushrikai sun zalunci Allah ya akai sun dauki allantakan Allah sun ba bayin Allah zaluntan Allah ke shan da dukkanci eh in ba su musulunta ba suka mutu arna ne ɗan wuta ne ko ba arna ya wuta ba ne shi aka yi bayani to na na shi aka yi bayani shi aka ce ba kai da ba innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari ko ba ka ba to yanzu bai Allah wa ya faɗi wannan ba Allah ba ni nayi bayani she ka bi da haushi na ka ce karya ne wa ka karyata kafi garman kafi ganin girma a cu kafi tausayinsa da tausayin labarin Allah da manzo Allah tausayin ma karya yanzu aka ce ma ka kai wani taimako gidan shi ba ka kaiwa ko kaga karyar banza wani ma ba wai ba wani batun atu ya dame shi bo ya doki maganar atu ya ci mutunci mu kawai ba gani ba eh, duba wallahi kun ga labar addini kamar gindin rijiya ne ba wurin wasan makaho ba eh rijiya makaho yanzu yana wasa ina jin kamar wani bai gane maganar da ake yi akwai ne ce malam ban ganewa <laughs> yana wani kamar muka fadi kowa na gane ba kowa ke ganewa da rijiya shi makaho ya zo yana wasa wurin <laughs> yanzu kun gane <laughs> ga rijiya kai baka da ido she kai makafu she zo kana buga bola gindin rijiya dalawa zai tuci kansa to shi yasa za a in jahili ya zo wurin lamarin addini yana wasannin kamar haka ne zaka tuci kanka ne Allah kiyan baki daya to shine ubangiji Allah subhanahu wataala ke muna bayani yake gaya muna wayannan bayan Allah da suke wannan karyatawa ana bayani suna karyatawa in ahli sunna suka ce kaza karya ne ba mu yadda karya ne ba mu yadda karya ne ba mu yadda ba su da magana suna jiran kurun a gaba tafsirin da ya zo ya ce karya ke bayanin sallah da takalmi karya ake yi manzo Allah ya ce kaza karya ne an ce a barge mu karya ne karya ne karya ne she ta karyatawa yana saman da ni yake ya manta magana nan ina na kallowa ne Qur'ani manzo Allah she akai gaban Allah ya karyatar da Allah indirect to duka sura cikin azzalimai tashin kiyama ula'ika yu'raduna ala rabbihim abinda ke da ban tsoro cikin wanga al'amari shi Allah ya ce ula'ika na'am ula'ika yu'raduna ala rabbihim ula'ika yu'raduna ala rabbihim ubangiji Allah ce kaga wayannan azzaliman nan yu'raduna ala rabbihim za a bijirar da su ga ubangijinsu nan duniya ba suna yawo ba Allah ya ce zan kakkashe su dukan taso da su kiyama kaga manya-manyan kafirai manya-manyan makaryata daga cikin manya-manyan makaryata fir'auna Namrudu, murudu abu jahal umayya walid bin mugira abdullahi gobe bin salul da sauran manya-manyan makaryatun sufa wannan addajjalu na kazzabu Allah zai bijirar da su Allahu akbar wallahi magana ga magana tashi hankali ne أولئك يعرضون على ربهم Allah zai tattara su su yi karya suka ci su duniya shehannai suna karya suna taimaka mutane karya shi yau ga su Allah ya kawo su gani ga ahlus sunna ga yan dalika ga ahlus sunna ga yan bid'a ga ahlus sunna ga shi'a ga ahlus sunna ga amadiyya da shugabannin ahlus sunna da shugabannin amadiyya yau Allah zai tabbatar da gaskiyar karya ka san ba karamin rana ba yu'raduna ala rabbihim yu'raduna ala rabbihim za a kawo su a bijirar da su ga ubangijinsu fa yas'aluhum an a'malihim za a fara tambayar su fir'auna fir'auna da kake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi sha Allah ta mashi fir'auna kai Allah ne Namurudi da annabi ibrahim ke maka magana ya ce maka rabbi ubangiji na yuhi wa yumit shi kai maka ce ana uhi wa umit to zan tambi ka na burudu kana rayarwa kana matarwa Ga shi sai da sirara ga azakarinsa da bolayensa da yana sai gaba Allah ga karuna ga hamana ga abu jahal Allah zai tambi abu jahal abu jahal kai kace in manzo Allah ya taba lata da uzza da hubal ka zagi Allah ko to gani na zage ni gani ai ka ce ka zage ni to yau gani gaka abujan da kai ta ce ina jin ka duniya kana cewa in kana hadha huwa al-haqq min indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كي جرمان كي حكا شيء وإن قرآني قسكياني إن هدر دوس كي عذاب دانا قداما ni kake gyan wanga magana to yau gani gaga Allahu kai ka tara mutanen duniya ka ci mutunci Muhammad ko yu'raduna ala rabbihim fayas'aluhum an a'malihim shi tijani kai ka ce ka wuce da mutane dubu saba'in ka shiga da su aljanna kai ka ce in an karanta salatul fati so guda yana daidai da Kur'ani magana na so dubu shida ni na gaya kai ka ce ba haife ka ba haifuwanka karya ne ni kuma na ce an haife ka Akai yi wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aka ce ba kowa bane kai ne to yanzu ni na san ni ne kai ma ka ce kai ne yanzu gani ga ka wane ne wannan shawon bakin hanya kai ka ce da masu sallah da marasa sallah ka sa su aljanna ko to da arna nan je ka kwashe su ka kai su aljanna a malamin shi'a kai ka nuna wani ka ce in an gan shi an gani ni Allah wa ya gaya maka liman kai ka ce kana sa mutane aljanna jin dadin duniya ba mintu dadin duniya da lahira to ga nan ga aljanna ni da kai wake sa mutane aljanna Allahu akbar

shoka ce kuma kun san gaibi yau zan tambaye ku ni da ku waye san gaibi ana musu tambayan ga azakari kun san azakari azakari su na nan ba kaciya ga gwaiwon su golaye jam'in gwaiwa golaye ga su nan ko wannan da gwaiwon shi na sai gaba Allah Allah na mai wannan tambaya na ransa muku da Allah tonan tsiriri ne tonan tsiriri ne tujara ne kai bahaushe ya ce ɗan ne na karshe fallasa na karshe fallasa na karshe ko kuma ahlus sunna muna sai gefe Abdullahi Bubai Musalu kai ne wato ashe kana bin bayan manzo Allah nan duka munafunci kake kana nan kana nan Abdullahi Bubai Musalu ka tuci kanka ka zo gaba na munafiki to kai bigiran ka shine fi darkil asfali minan nar sannan a nemo waɗanda ke cewa ai mu ba tijaniya bane mu ba sunna bane sai su ba ta kawo su ana kawo su ana kawo su da masu fatawan karya masu fatawan karya ana fatawan karya cikin tafiyan ahlus sunna akwai wani saboda kiyayyen shi da wani shi fatawan karya mun gane ko malamin sunna yayi bayani an gamsu don ya zo ya saba yan a su jinjina bai. kun gane shi ma munafiki ne da munafunci da hasara shi bai zama karyaci kun ga hasada da kiyayya yana rufe maka ido ne baka ganin gaskiya baka ganin gaskiya baka jin gaskiya baka ganin gaskiya she me she kiyayya da adawa Allah ce ulaika yu'raduna ala rabbihim za a bijirar da su ga ubangijinsu da an bijirar da su ga ubangijinsu shi Allah ce me wa yaqulu al-ashhad ويقول الأشهاد الله أكبر الله أكبر الأشهاد سوى الأشهاد domin ubangiji nan Allah ce waya na takaddun gaske bi an takadda ne bayan takadda eh. wa yaqulu al-ashhad inna al-ashhad wayanda yake wasu malama suka ce al-ashhad bi ma'ana al-mala'iku al-mala'ika al-ashhad bi ma'ana al-mala'ika sune ashhad dalilin ne saka ce al-ashhad sune mala'iku suwa ke rubuta aikin mu baki da shi yasa suwa ke shaida kan aikin mu ba mala'iku ba shi yasa Allah ce wa yaqulu al-ashhad al-ashhad bi ma'na al-mala'ika al-ashhad ashhadin maluma suka ce jam'u shahid ko shahid masu ba da shaida wannan masu ba da shaidan nan a za su fada amma maluma su yi sabari sun ce manhu wani suka ce al-ashhad bi ma'na al-anbiya domin annabawa da manzanni su suka yi rayuwa don ga mutane don Allah abinda Abu Lahab da Abu Jahl yayi manzo Allah ya sani ko bai sani ai ya sani yana wurin ko ba shi wurin annabi Ibrahim abinda Namrud yayi ya sani ko bai sani annabi Nuhu abinda kafiransa suka ya sani ko bai sani ba abinda Fir'auna yayi annabi Musa ya sani ko bai sani ba ce sa za kawo annabawan da tantiran zuzurutun kafiran sun san su ويقول الأشهاد أي الأنبياء يقولون هم الأشهاد وقالك تفسير من التفاسير والتفسير يقول ويشهد ويقول الأشهاد بمعنى الملائكة ويسمى الناس لا ويقول الأشهاد أي بمعنى الجوارح الأشهاد الجوارح الجوارح شيني قبوبي انت كنسا داستو مدنا الله يقول ونرانا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نختم على أفواههم زاروا في باكين فرعون باكين أبو جهل باكين أمية باكين نمرود باكين أبي بن سلول su shehu tijjani duka a rufe bakinsu da duk manya-manyan shegu makaryata duk a rufe bakinsu bayan an rufe bakunansu wa ya kulul ashad shi hannunsa ya fara magana kafaye magana fata na magana me suke cewa me suke cewa هؤلاء الذين كذبوا ala rabbihim. Kafanka na gaya maka. Hannunka na gaya maka. fatanka na gaya maka wanda su suka ma ubangijin su karya kafanka da hannunka kafan fir'auna zai magana kafan namrudi ya magana kafan shehannan karya su yi magana su ce ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim suna gaya ma jama'an duniya jama'a ku duba ga wanda suka yi ma Allah karya muna tare da su suna karyan ba yanda zamu yau Allah ba mu dama mu yi shaida yace wallahi ranan da shau ya karyan ina na wurin da hannu na da nin da ya sha ruwa sannan ya Ya yace ranan da ya je wurin maulidi yayi wannan maganan karyan nan yace da kafa na ya je wurin maulidi fatan yace ni ni ya sha iska da ni ya ji dadi har yi wannan magana eh wa qalu لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء da an fara magana shan su ce mafata da kafa da wane ne ya kuke muna shaida ku da muke duniya kuna magana ne suka ce allan da ya ba kowa bakin magana mu ma ya ba mu yau bakin mu yi magana akwai hadisi na abdullahi ibn umar kan wanga ayan ga da mun ga muku mafi yawa she ka ga in aya yazo akwai hadisi da ke fasar aya akwai hadisi Allahu akbar Allahu akbar ko ya addu'a Allah ya sa ya samu wanga masayin amin Allah ya sa mu samu wanga masayin amin Abdullahi ibn Umar na tawafi Abdullahi ibn Umar yana tawafi yana tawafi daya biyu shaune sai da cikin tawafi da ya sai da cikin tawafi. ya ce lafiya ya ce na ji kai na abdullahi bin umar sahabi manzala ya ce eh sai ya ce ina da tambaya ya ce ina tawafi ya ce ban yin jira ka kare sai sa mu kebe ka bani jawabi ce ce to ba damuwa mu kebe ce ce hal sami'ta min annabi sallallahu alaihi hal sami'ta min annabi sallallahu alaihi wa sallam fi najwa min shay yace akwai abin da ake ce mai annajwa kadaitan Allah da bawa ranar tashin kiyama akwai magana da mazala ya kan shi abdullahi bin umar ya ce kwarai kuwa in eh, ranar tashin kiyama <laughs> kai ni da babata da kai da kai za a kawo ka daga kai shi Allah daga ke shi Allah daga kuku kuku shi Allah ga ka ga Allah abdullahi bin umar ya ce inna Allah yudni al-mu'min Allah zai kawo mumini kaji fa wanda Allah zai kawo kusa da shi ne Allah ya bace shi ne al mumini Allah zai kawo shi fa yadawu alaihi kanafahu bayan Allah ya kawo shi kusa da shi Shan ubangiji Allah yayi sutura amma shi ne sani an yi sutura amma shi yana mai kaman kowa na kallo bari ba ku irin wannan example nan duniya ana iya akwai glasin da ake sawa in an sa wannan glasin nan ko kai ya maka kaman wayanda suke wajen suna gani ko ana ya sa shi babban glass ne kai kana baya kana kallon kowa ko da gani glass ne farin glass kuma amma wanda kenan na gani wanda kenan bai gani I see you, you don't see me. Ina ganin ka baka gani na. To in don Adam yayi wanga, shi an gaya maka Allah na da wannan gilasin kwakwalwan da ya wanga glasin duniya ya halice shi shi Allah ya kawo ka kai Allah sa mu samu haka amin Allah sa mu samu haka amin wa suturuhu shi Allah mai sutura da Allah ya maka sutura ko ya min sutura ko ya yi sutura an sa an rufe amma kai baka sani ba ni ma ban sani ba kowa bai sani ba shi Allah ya ce kasimu Muhammadu Sani a arifu zan baka haza ce bullo da babban zina ce nuna maka ga shi ka kama wata kun shiga lungu eh kun je hotel ga kana kana kallo wa wa <laughs> tun da ka yi ka jo tun da ka yi kowa bai ji labari ba kowa bai sani ba shekara talatin haka mutu shi Allah ya guri shi Allahu akbar shikenan kaga kana kallo she kuma bude sabo she bude da kabarwan kaga da kabarwan insha Allah ya ce da kabarwan she ka gulle kokin tambo she kai she kai je akra she kai she kai kuma shi kai kanka duba <laughs> kaga ana iya da barna Allahu akbar ana iya kana da confidence kai ni kai wallahi ba shege ba kaza amma da an ce malam ba da kai dai zo ka san wa wa ke ga to Allah mala a duba sa ayi wani abu ai kusa yi wannan ko ko kuma an kira ka malam kai kai kaza ni kai ba ni bane ka gare na ni sai ce kai dai jira jira jira jira fafafafaf shi fonin kai buga faraf shi kaga video kai ne shi kaga ai da kai ka kwalin shi ko shi kaga shi yana kwalin ka yana kwal ba da wuka. malam eh ni ne ni ne ya me kake so ya zamu yi na zamu ga yanzu kana neman me rufin asiri settlement to shi Allah zai maka za ta buɗe wa kana kallo al mazalatu ga bai nifa. shi ce a zan baka kaza a zan zambaka kaza hotel kaza hotel kaza kai zina nan kai zina nan kai zina nan kai zina nan hatta qarrarahu bi dhunubi insha Allah ya tabbatar maka kai kanka duba dan adam na nuna maka ma baka gaddama balla Allah ce ga kai lam kai lam kai lam har kai tunanin kowane laifi guda jahannama zai kai ka shi kaga mutum ya ce Allah ni ne ni ne kai ne yace eh wanga duka kai kai kana ta yi duniya Sha Allah ya ce to satartu alayka fi dunya kai kai na rufa maka asiri ka koma kai na rufa asiri ka rufa kai na rufa asiri kai inda ma ga gashi nan ka zai tono na rufa na rufa na rufa na rufa kuma ni kake sabo kana yin na kallon ka ma kana yi ayin ka tube na mace ta tube kuka kwanta Allah na kallon ku kuna yi kore ce ce kana yi na kallon ka ce ce satartu halaka fi duniya ce ce to Allah yanzu ya za Sha Allah ce wa ana gafiru halaka yau sai wanka gana fi ya tun da ka tara ni da wani bana ya fi. akwai hadithin da ya ce bayan an nuna mai shi ya juya zai haka sha Allah ya ce ni da kai kurin ne kowa bai ganin ka kai na rufa maka sai kai ku jinjina ma Allah Allah ashe muna zaune da kowa na da nashi ko su ne shi ko da bashi abinda Allah ya rufa ma bawan ga cikin ni da kowa zai iya rufa fasirin da dawon shi abinda Allah ya rufa siri da shi na fa wani na doka ya nemi views facebook ko da akwai wanda zo ka shararre ne an san shi facebook da tona asiri mutane da Allah na rufawa eh na maka kayi kayi na rufa kai na rufa kai na rufa kai na rufa kai na ta rufa ka insha Allah ce to barin ga maka kaga tunda baka tara ni da wani ba aghfiru halakal yau dukkan zinan zinan zinan da shin na yafe. ya zai insha Allah ce ku kawo sabon littafi sha kawo sabon littafi ga sallah ga azumi ga zakka Allah ce to da wanga kuma na share wannan shiga gidan aljanna Allah ya samu samu haka amma ba da zinabo ba da shan giya ba ko menene da Allah ya rufa mana sai ko da yanzu a kaga da ban bayani aka shi kana ganin kai mu dai ba irin mu ba wallahi ya cika da kai wallahi akwai riwayan da yace duk wanda wani ma Allah zai ce mai kaga wanga abin ga na rufa maka asiri ne saboda rana kaza ka rufa ma alhaji wani asiri yariyar da ka rufa mata asiri samari wani ka rufa mai asiri malam wani ka rufa mai asiri ya rufin asiri da ka lullube sunan ni ma na lullube ka yau aljanna zan saka bayan Allah ya gama da wayan gabaki daya ai su yi laifi ai na gaya muku masu laifin na baiwa ko shewan da Allah ya lullube su ya lullube su sha Allah ya kai su aljanna to sannan she ubangiji Allah subhanahu wataala sai ya ce a juya kaga kai an kira kan aka gwada maka amma kaga murudu abu Jahl umayya fir'auna da manya manya arna zuzurutun kafirai su Allah bai rufe su zai kawo su ne shewa ya kulul ashad ulai alladhina kadabu ala rabbihim على لعنة الله على الكاذبين على الظالمين على لعنة الله على الظالمين شيسا كم غبان بنتين كافري دمي مسوى الله شيسا اكي قايا منا معلومة السنة اكي قايا منا كم يزامي مفيد شركة جكي كم يزامي كم يزامي شيسا da muke gaya muku mai sabo lamari na da sauki kan kan mai irin maganganun kafirci da bid'a don Allah yanzu zan tambaye ku wa ya samu saukin labari fagen kiyaman nan wa ya samu saukin labari wanda bai tara Allah da wani akwai laifi amma bai tara Allah da wani ba samu saukin labari argument ta ahlus sunna kenan bayanin ahlus sunna kenan wanda shine aqidatu ahlus sunna wal jamaa wanda duka da bijir da su ba rufa musu asiri fa a ba rufa musu asiri ba kafirin da Allah zai rufa masiri ba mushrikin da Allah zai rufa masiri ba dan bid'an da bid'ansa ke kafirtar da shi Allah zai fama kai ba munafikin da Allah zai fama su bi ma'ana nifaqun i'tiqadi Allah zai fama su haula alladhina kadhabu ala rabbihim za su yi kowa na'am ibada bayanin kowan nan haula alladhina kadhabu ala rabbihim za a bijirar da su shi maluma suka ce da annabawan da manzannin da gabobin jikinsu da ku suna sunna da suka yi imani za a bar ku da murya guda murya guda fa da muryan mala'iku da muryan annabawa da muryan manzanni ga kafiran mushrikan shi ana ce musu haula ai bi mana yahtifu za mu yi kowa ga mushrikai kai kana nuna na zamaninka manzo Allah na nuna na zamani shi kai ma kana nuna na zamani ka Musa na annabi Musa na nuna nashi annabi annabi Musa na nuna nashi annabi Ibrahim na nuna nashi kowa na nuna nashi mu ma zamani mu muna nuna kafiran lokaci guda haula alladhina kadhabu kowa na nuna maka makaryaci shi mu ma ai ahlus sunna wal jamaa da Allah mutane gane ba musamman su karya cikin lamarin addini ba ai na manta da babban makaryaci guda in Allah ya yi magana ya yi kuskure mu ke duban wani wuri mu gyara kasa wannan babban shege ne cikin masu karya ba karamin shige wasa ba ne cikin masu karya Allah ya yi kuskure mu ke duban mu gyara wanga kalmar ya kai yanzu haka ai tashin kiyama sama ta sake ta zubo ai tashin kiyama Allah ya yi kuskure Allah ya yi kuskure kuma ba zallan kuskure ba kai ke mai gyara shi yasa Jalaluddin Suyuti yace bai taba ganin makaryaci kamar sufi ba ba wanda ya taba ba wanda ya taba yi ma addini karya cikin addini kamar sufaye duba duba PhD holders ne cikin karya akwai masu first degree kun gane bachelors cikin karya sufaye akwai masu master's degree cikin sufaye na karya sannan akwai masu PhD akwai professors akwai professors cikin dukan suna makaryata in ba sufi ya karya ka ga ah! kuma in gaban shi na jinjina mai to Allah kiyan baki daya insha Allah ya ce haula alladhina ala rabbihim ala ku farka ku ji la'natullahi ala zalimin la'anar Allah subhanahu wa ta'ala tatabbata al-la'natu at-tardu min rahmatillah abinda yasa za ta musu la'ana Allah an yafe ma kowa ai ma kowa rangon, amma su wutar jahannama shi sa ke ce musu al-la'na ko kuma la'natullahi ala zalimin Allah ke mu baki muna roƙon Allah duka Allah sa kowa ya tuba gaba ni mu ga wannan rana malumar ja mu je الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض نعم وما كان لهم من دون الله من أولياء نعم يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون بارك الله فيك عمر أحسن الله إليك جامع جمال موسى الذين نعم الذين يخرجون kai kamar da aka ce ala ala zalimin sai da tambaya tambaya manhum sai Allah ce allazina yasudduna an sabilillah su ne wanda suke kange mutane game da barin hanyar Allah ana wa'azi kubar ji kariya suke yi an sunna kariya suke yi kai daro hadisi mutanen banza ne kai haji umar bawo maganar banza yake kai shekamin kaza ne yasudduna an sabilillah Allahu akbar wani ma akwai page yana fama ya zai yi ya zai ya ci mutuncin sunna ya su duna an sabilillah ya zai su zubda credibility tafiyar sunna kowa ya barbi ya su duna an sabilillah munafikai yan iska kuma ka don su kuma wasu wawai wawai babban wawa fa amma wai shike wai shike faman ci mutuncin sunna tun farkon shi haka sai shi wawa ne ya duna an sabilillah kabi duma an ci mutuncin Allah shiru da an fara tallan lamarin Allah da manzo Allah yana da magana ciki ya duna an sabilillah suna fama ya za su tare sunna ai ba wanda ya fama ya tare tafiyar sunna cikin kasan gane kamar yan Tijaniya duwa sun kashe maluman suna da za su kashe suka buga a je wurin gwamnati kana na akwalin ka lafiya an ce kai kaza ne shi yasa zo nan rawan ya ce kaza wan kaza akai mutane wurin BNI akai mutane wurin national security su ne ba su da aya kaga yanzu muna jin aya da hadisi shi bai da aya bai da hadisi shi dai ya biya na zai kira ka na ja aya na ja hadisi kai ma nan cowards cowards ragwaye ba aya ba hadisi polisai ku tashi ku saya fa in ba ku tashi kun siya ba an mutu lafiya ba akwai wani shakiyin sarki yana cikin kuma shinga kabilan shi ma ba su da shi ba wallahi wallahi wallahi kabilan shi ba su da shi ba ba su amince ma da shi ba shi ne ke masawa yana fama ya zama sarki dole ba wani sayin kirki muka taru muka ga murin mun ga murin taro na wani security ana magana kowa na bada shawara shi waya fa sarki o ai tun da ka ce kai sarki ali suna da tijana a dukkan haka she MC ya ce yi magana sarki fa she ya tashi yana bayana yana ni ina haka shi ma yana nan babanmu kuma na baya baban walaji bature shi ma yana baya she ya daga hannu yana haka ah, ni ah, preaching no yan jayi eh she baban mu ya kama shi ce babar wazin zauna billahi razin mu ya gane ce zauna babar wazin an yi wazin ke zauna wai sarki tsinannen sarki da iskan sarki ba fadawa dan iska mara mutunci wai abar wazin hmm. MC Allah mai albarka ya ce an yi wazin yau an yi gobe ni an ce mushirikin ba ni ba mushriki bane mai problem kuna ya ce yana mushirikai kafirai shi kai ba kafiri bane kai ba mushriki bane kai ba dan bid'a bane na problem ku irin wannan MC sun na Allah ya waye wata mun su amin ce dai dariya Ya ce za mu koma mu ci gaba da aiki sarki fa Da Allah wanda sarki mu ne ya yi zama sarki mu duka sai sa irin sunan irin sarakan nan kana gaisu an kai kai ka jofu shi ka jofu shi ka jofu da iska ka wuce duba bayan da ku ba. duk wanda bai san mutuncin Allah da manzon Allah ba duk sarkin da bai san mutuncin tafiyan sunan ga billahi alazim muna ga ku. sarakan duka muna ga ku. duk wanda ya rena sunna ka gare ni da baka taba gina cikin rayuwarka Allahu akbar na ran sai da ubangiji Allah da halice domin kai nan cikin tafiya akida ba kai ba shugaba ba ne amma inda ce kamar muna daula ne muna daula islamiyya ne kamar irin saudiya akwai shugaba ba wani da zamu kuma kai kai kai da na fi ka ba karfi inda ne. da an ba mutum sarauta wanda zai rena suna alu sunna kowa alu sunna ya rena munkiri bai zama sarki a'a bari ga maka kowanne munkiri sarki ne wurin Allah ka san mun kirai mun free mind mu from kan sufiya ce sa mun munna we are not prisoners mun gane ko ce hmm, sa mun ba ruwan da wannan ai kun sarauta za ku ci mana mutunci ba kun sarauta ku kun yi abinku ba mun kiri bai yi mun kiri bai to gashi ku je ku Allahu akbar a'a gashi nan ai yanzu ba yi ba ko eh, ai za yan yankasa eh. kaga ba yanzu ba kana kai sarauta she kana zagi munkirai gobe in sarautar ya kira munkirai suka ce ba su zuwa Wata ne lafi aku da hankali lahum qulubun la yafqahuna biha a'yunun la yubsiruna biha azanun la yasma'una ulaika kal an'am daga in ba daraja sarautar ba su ana ba su daraja sarautar ka ce ba munkirai ciki ko ba ka eh. to gobe sarki ya kira na ce ban zuwa A kuka ta ba mu yi ba ai kun ce munkiri ne sarautar ashe ashe sarautar ba mun kirai ciki ko tafiyar sarautar ba mun kirai kiran sarautar ba mun kirai darajar sarautar ba ba mun kirai ciki Kama kuna da hankali shi ga wani malamin bid'a shi ke baya wai wani wani malamin ne ji ciki ina na yin bubbuga audio ma na ku jiji an je zaben sarauta fa ashe wani malamin dan bid'a dan kan tijaniya ya riga ya bada order a gaya musu a musu wurin wurin zaben sarautar nan wani wani munkiri ne bai yi wani kaza ne wani kaza ne su wani ma an je an duba an gani su zama sarakan kwarai dala irin wanga sarauta wai wanga sarauta za a sarauci zambu da shi shi yasa Allah ya jarabci sarautar mutum guda na zaune gidan shi yana control sarautar zango kuma zaka je ka duba ma ba ba haushe bane ko dai eh me shi ba haushe bane yana damun Hausawa kuma sarauta ce na Hausawa ne ba ma na hausawan ne suke abinsu akwai da ta yi ba haushe ba suke abinsu inda da ku yi abin ku yi shi cikin sauki ku je ku yi abin amma kuna jin jefe magana mun kiri bai yi an zauna maluma sun ce mun kirai ba su yi wato da ku yi kun kare mu ne wawaye shi ku jawo ku samu kasa sai yanzu kun fahimci abin yasa nake da problem da su tun farko ko kun gani. Eh. amin ta jefa munkiri munkiri munkiri munkiri bai dama in aka gina abu kan karya ai mu kowa karya to gashi nan ga jarabta ya zo gobe ba ba muna so ne aka yi faru bane to amma wallahi Allah kai ne sama kake sama kake bayyana gaskiya in ba gaskiya ba Allah ka tarwasa abin amin ka tabbatar da gaskiya amin in dai ba gaskiya ba to billahi alazim mu ahli sunna wal jamaa muna roko Allah duk inda bai gaskiya ba Allah ya tarwasa abin ya tabbatar da gaskiya mu addu'a mu kenan in kaga ka damu a tarwasa karya cire kai ne ba karyaci in kaga baka damu ba kana Allah Allah tabbatar da gaskiya kai ne ne gaskiya Allahu akbar isa ku ku guide maganganun da kuke yi ku guide maganganun da kuke a ba su sarauta fa faman su ne yadda za su yi su kange addinin musulunci sarki a kin sunna ma na kin sunna mp na kin sunna minista na kin sunna police na kin sunna to in ma democracy ne mu ciki ne mu a cikin garin ne duniya an sabilillah a buga ku a hana ku kuka a sakwari da afijasi aka buga mutane suka gudu suka bar gidajensu aka shiga gonansu aka kona gona aka kona shanu aka kona kaji aka kona dabbobi me suka yi aka kona masallaci ya sudduna an sabilillah ka la hawla wala quwwata illa billah Allah ce ala la'natullahi ala zalimin sai Allah ya sifata yace alladhina yasudduna an sabilillah malam Jafar fa wazi yayi yace in gari ya waye insha Allah insha Allah a zo masallaci zai faffasa magana kowa ya gane inda gaskiya yake wanda abin ke da alaka da su malam na sallah asuba suka aiko amr robes aka bude mai wuta su duna an sabilillah sallah asuba suka kai shi lahira malam muhammad nasiruddin albani daga daga nazariya yayi karatu ya fara fa za shi gida ya zama threat wurin fadin gaskiya suka tare shi kan hanya da shi da matarsa da essa suka bude musu wuta cikin lokaci guda suka kai su lahira yasudduna an sabilillah kun taba jin ahlus sunna mun tare wani mun mai duka kun taba jin mun buga kun taba jin mun je masallaci wani wuri na mun je mun je fa kun taba jin mun fasa glass mota wani mu ake muna mu ake muna shi a kai kare mu fa police ya fidda ido shi kuma yana shigantar to shi yasa muke gama su da lawyers kun gane ko ana magana shi lawyer ya ce in yadda ya fara shi no no no no wait shi daga lawyer ya fara bude takarda oh i'm seeing this i'm seeing that okay da an fara nuna mashi yana wait to oh, okay shi yasa duk da sunan da an kira ka ni lawyer ne nemi lawyer ni lawyer in ya kici ya kici ya ku gamu court a present duba in dai an ta da case cikin kuma shiga in dai za mu je court ne a present evidence ba ran da dan ahlus sunna ba za su ci gaskiya ba kusan mu ahlus sunna wal jamaa mu muka yadda da kabi mamin kabi fadi in fadi amma ana tucen mu nan ga an tazo aka fafasa mu da glass mota na nan ga aka fafasa glass aka fafasa min glass mota ai zan kai su court aka kuma turo min da wasu manyan bid'an da nake tausayin su mun akwai girma eh akwai girma tsakanin mu eh aka turo min dan bid'a ni wannan girma ma shi dan bid'a ne amma <laughs> akwai girma tsakanin sai Anas ka sani nace to shikenan magana ya kare aka bari da na da wanda zan kai kotun nan na jinjika shi ba kyau wallahi na shirya lawyer ya tambaye ni yace sheikh how far do you want to go na ce as far as I can go she ya ce min to ni I know you guys so ce ku na san ko da an zo an ce Allah manzo Allah kuna bari ne na ce don wari mun tafi ce ran da na komo na zo na ce mai da sin nan ya ce I know me amin sai un ya me amin sai ko biya ya ce ku da an riga an ce Allah shikenan ko me kuka ce za ku kuna sallamawa shi yasa muna fadi muku duk wanda ya taba mu yanzu wallahi mun kashi court akwai wanda suka yi video video wasu kashe ni duka na tattara na aji wallahi wallahi lawyer na yace a ga gama duka aji na ga gama duka na aji da akwai gidan radio ma da aka zauna aka min su ma duka mu aji muna neman rana mai kyau ne insha Allah lokacin kowa ya kai da iko Allah ya kamata mu zabi wani mutumin zango guda mu lakkana mai darasi daga kotu ya zama darasi ga sauran sai ka taba zama ka ce ka kashe ni akwai kes kan gaba mu kare ba yanzu ai ana zuga ka kana yi ana zuga ka kana yi in na kai ka wurin ka gani ko sun taimaka maka alladhina yasudduna an sabilillah shi Allah ya ce me ويبغونها عوجا sannan kuma ya yabghunaha iwaja suna neman ta da matsala. tafiyan Allah suna neman tafiyan Allah da masala maluma suka ce akwai ba akwai al'auju wal iwaji al'auju in ka gan an ce al'auju al'auju shi yana tafiya ne cikin me al-mar'iyat al'auju fil mar'iyat al'iwaj fil ma'nawiyat kan ra'yi wal qawl shi yasa Allah ce allazina yasudduna an sabilillah sai ce wa yabghunaha iwaja bi ma'ana da wanda ake yin ga fama suke yi a san masala shi yasa ashe azzalimai suke fama ya tafiyan ahlus sunna dai san masala baka gane so shi an san masala breaking news breaking news shi zai manna zai manna yabghunaha iwaja yana Allah Allah tafiyan sunna ya samu matsala ka ji akwai sun jama'a daga Najeriya wai suna kiran kansu ahlus sunna masalan su duka ne in ka ga suna bayani to kan dan sunna suna fama amma duk abin da za yi na yan bid'a baka ganin sun manna ba su magana kai al'adun ko tunda mu du'ati ne muna neman inda aka taba Allah da manzon Allah ne kaga mu maluma masu wazi da almajirai mu ɗan neman labarai na aka taba Allah ne kana bi ne kana kwankwanto na aka taba Allah na aka taba Allah da ka gani shi ka zakalo inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu yau an ce in an nuna wani ya ga an ga Allah za mu yi magana shi amma ku lura tafiyar sunna zan ba ku ka'ida duk malamin sunnan da ka ga in an taba Allah da manzo Allah bai muhadara ka duba juma'a ku ba zan ba ku eh, ah, wani assignment duk ran da problem ya taso na an taba Allah da manzo Allah duba ku yi duba ku duba mai sunna nan duka kan mimbarin su ranar juma'a mun gane ku duba karatun da nasu wanda yayi magana ku zana ku aji wanda bai ba shi ma ku zana ku aji kun gane ka aji ka ta kallon shi kuma kana kallon shi ranan da eh kaga yanzu ya taba Allah da manzo Allah bai ce komai ranan da wani abu ya shafi ahlus sunna wal jamaa bi shi kan bari shi ko ji ka duba shi lokacin zaka ga ranan duk karatun da yi jami'a gwanintin zai fito to in ka ga wannan in kana neman munafiki to munafiki kenan an taba Allah da manzo Allah shiru in an gan shi an ga manzo Allah bai magana ko in an gan shi an ga Allah bai ce komai ba domin tu bai ce komi ba shi aka zo aka yi wani magana wani wani wato wani sabkun lisan ya zo shi zai zana jama'a salamu alaikum za mu nuna da mutane a yi wa'azin nan a yi kaza a malam baka ga wanda wanka gani kai zama zo gwada wahala ai ko kuma bari ga muku mu ajiye batun wazi gefe ana iya wani gidanku ko me za yi bai gani ba amma kai ya gana ka ya takura maka cikin gida ko ba ka ba mm, akwai kamar yara biyu ne ko kuma kofa biyu ne wanda ko me za su yi ba su laifi amma kukun ku yi laifi kukun mm. kunnu an fallasa na su ya kai sharu fasiri? ba shi cikin gidajen zango abin da ke kawo da cikin gidajen zango kenan su wanga kofan ga ko me za su yi cha shiga da su da ake musu nasiya su wanga fa salamu alaikum jama'a da Allah ku zo miti lafiya alhaji wani zo zo lafiya wani ne ya kamata mai nasiya to kai ma kan nan da kai ba alhaji wani ne ba nasiya waje wani ya yi laifi ne wani ya ba laifi ba ne shi ke ba ta zumuncin zango shi ke sa yaro ke rena babba shi ke sa babba ya rena ya rasa mutuncinsa sai sa ina gaya muku cikin tafiya bai Allah abinda ka san baka yadda a maka ko a mamatanka matanka ko ai ma yaranka to ka apply wannan kan na danwanka shi ku yi zaman lafiya in baka yi ba to ka sani gidan nan ku da zaman lafiya ya kare domin duk wanda kuke taba su wallahi yana cikin kansu yana cikin kansu in kana taba mutum she ana dokan batun zumunci ana kyalewa to ka sani duk da ana kyalewa yana nan yana nan ba wanda ke da ban tsoro kamar wanda tunani ke cikin kanshi bai react ba tukunna ya fi kowa ban tsoro kisa ku yi hankali ade a yɛde yɛ wɔn ade a yɛde yɛ wɔn anyɛ eh abin an maka bai maka dadi kaka yi madan wanka kullum muna fada amma ba mu aiki da shi ko dai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi in wani yayi laifi ne in wani bai laifi ba wa yabghuna iwaja sanan suna neman wannan tafiyar nan da karkata da masaloli ahli sunna mu da wai namu laifi ne na yan dari kafa ba laifi bane kuma wurin dan sunna mu gani ma akwai dan sunnan da ke ganin problem da tafiyar sunna amma bai ganin problem da batu yan dari ko guda wallahi suna nan ko ba su ba suna cikin mu da malumma da almajirai da mabiya suna nan su yi to mu godiyar Allah da muke yi da shi ne mu dai bid'a fa fa hmm. yau kana taba Allah in dai dare bai yi ba yau yau no mun kai mun kai hari insha Allah insha Allah kuma mun gode ma Allah da ya sa mu cikin wannan bangare wallahi ni ina gode ma ina kare roƙon Allah kada Allah ya sa a taba shi yakan bangani ba ko a taba manzo Allah yakan bangani ba a taba Allah yakan bangani ba a taba manzo Allah yakan bangani ba a taba sunna yakan bangani ba she a zo wani malamin sunna yayi wani kuskure wannan kurin na gani irin wanda ka sami mutum Allah kaka san zama shi kaka san zama shi wallahi malumin suna suna kokari da yawa shi yasa in wani kuskure kadan bai kamata mu zo mu taka wannan kuskure ba yanzu ba ga Dr. Isa ba ai yana kokari ga Dr. Sani yana kokari ga su manyan manyan malumin suna kokari sha mu jira ranan da suka yi wani kuskure da ma yi abi hanyar da ma za a jawo hankalinsu mu mure muna Allah Allah kan wannan kuskuren su ji kunya ai bugu aiki ne ko Allah ya kare mu baki da ai bai ji magana ya kai karshe ba ana cewa ka bada hanzari yanzu ga kai kana dasa shi shi sa Allah tabbatar da mukan kan sunna wallahi tafiyar sunna ba ku ga yana karfi ba shi hakuri wallahi duk wani rashin adalci kanmu yake karewa yan bid'an su tuce mu arna su tuce mu munafukan sunna ko su tuce mu ba muna da ban tausayi ba to amma abin da sa bamu da ban tausayi lan Allah insha Allah bamu da kowa muna da Allah wallahi ko da kowa ba shi tare da kai in ka san kana kan tafiyar sunna ka gama kaka ji tausayin kanka ma tabbatar kana kan gaskiya duba hajin kan ma duba kamar ɗan sunna da ɗan dariƙa su gama kai eh ajiye su gefe kama tafiyar sunna shi kai rinjaye billahi lazim insha Allah ina so ku bari ku bari hajin kan waɗansu ya zo muku problem abin da zai zama ka problem in kan wayi gari ba ka kan manhajin sunna shi ya kai ya hana ka kwana ya fi ban tsoro ma da ciwon HIV ya kama ka wallahi in ba ka kan sunna ya fi ban tsoro da ciwon HIV a kusa da ka ji HIV ka kare ka ko wani bahaushe ce kabari kusa ce sa Allah kare baki daya allazina yasudduna an sabilillah wa yabghuna hasala ce me iwaja sai ce me sannan ba sai da ranar karshe ba kafirai ne sun butulce ma ranar karshe sai Allah ce ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunihi min dunillahi min awliya yudha'afu lahum al azab mal umar karanta mini a ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard na'am نعم وما كان من أن يمنعهم نعم نعم نعم يا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أن لهم في الآخرة هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وربطوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشرا مثلنا وما تراكت سبعة إلا الذين هم أراثلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ولا أقول للذين تزدري أعينكم نعم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين بارك الله فيك عمر أحسن الله إليك ikon Allah ya ma akwai magana fa su wannan azzaliman nan ubangiji Allah ya ce yudha'afu lahumul azab za a ninka musu azabansu da nasu da na wani wani ruwaya ya ce akwai ruwayan da ya ce yudha'afu lahumul azab wata riwaya ta ce yi funan lahumul azab za azamai azaban shi a dauko azaban wani kuma azamai kun sawa kenan malamin bid'an da ya batar da mutane duk malamin da ya zauna ya kirkiro karya ya kirkiro bid'a ya kirkiro wani shari'an banza ya kirkiro maulidi ya jibya mutane kai to za a ba shi laifin mugun aikin a doki nasu kuma a dora mai يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب shi yasa Allah karim shi yasa ba wanda nashi ke da ban tsoro kiyama kamar malami malami ga mutane gaban ka sun yadda da kai sun amince sun doki rayuwarsu hankulansu duka sun baka kana musu kariya to Allah karimu da irin wannan maluma cikin rayuwarmu ubangiji Allah karimu da irin wannan maluma cikin rayuwarmu bayan Allah akwai tabbawi Allah da ta zo nan ga ina son ku tausaya mata ku ji kanta ku yi jin kanta an kore ta daki ba ta da wurin kwana an kore ta daki ba ta da wurin kwana ita da yaranta daidai uku mijin in na ce muku marayu ne ta mu muku karya ba marayu ba ne mijin da nan ina yake ya yi tafiya ba ta san yake ba dakin da ya haya musu ya bar musu da ita da yaran ya ku bayan Allah mai daki ya ce ta bar mai daki shi wanda ya haya dakin ya doki hanya ina yake ina ya kai ya kai yana nan ma ba sani ba ta ce malam ba abinci ba dakin kuru muke son a biya bayan Allah tana neman 1800 Ghana cedis 1800 Ghana cedis in an ba shi ya kare single room ne fa kai dai in kaji in kaji daki an ce 1008 kai ma ka san yadda daki yake 1008 na shi kenan an ba shi magana ya kare fada ya kare Allahu akbar don Allah wa zai biya mata tauzin itin wace da wani bukata wurin Allah wace da wani damuwa wurin Allah wace da wani biyan bukata shi abin da yake nema ya fi karfin tauzin itin amma shi yana da tauzin Ka ga yanzu aka ina muku bayanin ga akwai wani na wani wurin Allah abin da yake nema ya fi karfin tauzin itin amma shi yana da tauzin itin thousand eight ba problem bane wuri shi ya yi bayar amma abin da yake nema na da girma ba problem thousand ba bane to cire 1008 ka bata ka yi tawassuli da shi kai ma Allah biya maka bukatanka shi ba bai Allah abinda muke nema ne cikin ga lokaci wanda ke da iko da zai iya biya mata kudin daki ya ba mu 1008 ko ya ba mu 2000 mu doki mu ba wa gabayin Allah mu ba ta 1008 200 ko mu ba ta zai ba ku mamaki akwai wanda 50 ga ana CD kuro na sa yayi kabbara ya jinjina ya maka addu'a 50 CD kai wani ma 20 CD shi yasa ina rukunku bayan Allah kullum mun zauna wurin ga bamu tashi shi mun rufa da mutane asiri ina neman mutum kwaya guda cikin wanda Allah ya hore mawa kwaya guda kawai ba guda mutum guda kawai yace Anas ni na doki nauyin dakin tanna Anas ni na biya kudin dakin tanna na ga muku kullun dawul hadith in mun zauna nan karatu kan ku bar mu tashi bar mu rufa mu na asiri ba kun ga da rufin asiri ke da ban sha'awa na muku hadisin nayi bayanin hadisin rufin asiri sananin jin dadin hadisin yadda mutane suka kabbara kowa na kabbara an ji daɗi yadda Allah ya rufe asiri ranar tashin kiyama to wanga rufin asiri da muke bayani duk wanda ke neman irin wanga rufin asiri to ka rufa ma wanka asiri Allah rufa muku asiri haka bai Allah ina neman mutum ɗaya doki na winta ko kuwa a'a tunda mun ce 1008 ne ko ai kun san under 100 ya biya bukata mutane goma sha takwas ai bukata ya biya ko bai biya to ga wani ma ya ba mu 200 ne ga 200 wa kuma zai ba mu 100 ni ban ce 200 ma ba 100 wa zai ba mu 100 wa zai daga mai ce malam na bada 100 wani ya ce shi ma ya bada 50 kowa ya sa sami salju kowa ya sa sami salju bai Allah za mu tashi kenan mu gaggauta mu tara wannan kudin nan mu ba ta mu rufa mata asiri mu ma Allah rufa muna asiri Allahu akbar ba ku kabar ne Allahu akbar Allahu akbar to ga mi 100 ya zo wa kuma zai kara mana kowa ya kawo na shiga wani kuma ya je foko shi nawa ne a shi ku fafizi shi kudi ne ka aji ai kudi ne ko ba kudi ba kudi ne ko wai sanu salju na fi sabilillah Allahu akbar ga wani kuma ya ba mu ga shi wani ya kawo ga wani kuma na zuwa Allah saka da alkhairi ko zuwan ku ga akwai lafiya ciki Allahu akbar ga wani kuma ya kawo Allahu akbar ikon Allah akwai mazaje abinda suke jira kurun ayoyi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a taimaka fi sabilillah a fi sabilillah yanda muke rufa da mutane asiri Allah sa saboda Allah ne Allah sa saboda Allah maka albarka yaro kaji Allah sa saboda Allah ne in kai saboda Allah sakayyan na zuwa da sauri biyan bukata na zuwa da sauri mu duka Allah ba mu lafiya curuta ya bayyana mutane na ta rashin lafiya duka mu Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya masu kanana kowa ya kawo Allah saka muku da alkhairi ubangiji Allah rufa muku asiri akwai dattijo mu chairman bai da lafiya bai ji dadin jikinsa ba to amma caman shi Allah ba shi lafiya zai tafiya ne na hana shi tafiya mun gane za shi ya je sa da zumunci na ce caman yayi nisa kaka je da na hau file na wuce jaman shi shi ma ya wuce ya kai bariyan ka Allah ba shi ladan yayi <laughs> ya bar tunnan kuma shi fa ya wuce ya kai bako ya shiga wagadugu ya taka ya shiga ya kai mali ya sallaka ya kai gwada Mauritania suka dipoti suka koma da shi gida <laughs> ni ban san ma in ba doyin Mauritania ni ban san ni na sa America su Japan <laughs> Mauritania na ba wasu sun boto wasu sun dipoti wani chama na yi hushi amma ba da zai na dame ni kaman taka kai wurin <laughs> amma to tafiyar ne bar yayin zazzabi kare yanzu yana yana jinya <laughs> Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya isa muna muka kare tafsiri yanzu haka da mun kare ya mu sallah da mun gama sallah wanda ke da iko ba kowa ban kana da iko a daidaita sawu da wane ne kun ga mun tafsiri aikin lada ko ziyara ko ba karamin aiki bane kuwar mu tashi daga nan gan fa mu kai gida mu je mu mai addu'a mu tambaye shi me kai shi wurin <laughs> ina fadi haka ne don gobe kai kuma eh, yanzu dai chama mu duka mun dace bai tafiya ko ko ai kamu ya dai tafiya ko eh, yanzu mun nan chama amanan mu ne bai zuwa ko ina kuma daga gida darul hadis darul hadis gida in yayi je nisa mu je wazi a kara mu ko ko amma bai zuwa ko in caman baka zuwa ko ina na san kana kallon facebook ba inda zaka kuma ya kare hmm. Allah ya sa in dai zaka je wani wuri ne ka wuce ka je tafo daga tafo ka je aljanna ko dai, Allah shi ne tafiya mai nisa da muke son ka yi eh, amma banda wannan ba wani tafiya mai nisa da za ka yi Allah ba shi lafiya eh, akwai kuma dattijon mu wato alaji alaji isa alaji isa shi ma Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya wani ke ganin na damun caman yake testi na wallahi malam ka damu caman yau ai mai haka ba gobe ai tafiya kun gane eh, eh, ya kamata yi kai tafiya ku ba baban mu ne amana mu ne babu wanda yi tafiya ku in ma Mauritania wani ya je ya gwada muna abin da za yi Mauritania kuru mu mu je mu komo ko ba ka ba shi ya zauna gida amma Allah ba shi lafiya da shi da Alhaji Isa dukan Allah ba su lafiya ah, masta kuma na kwance shi ma bai da lafiya Allah ba shi lafiya shi ma da yana nan da yana yana bude muna wuta <laughs> shi ma Allah ba shi lafiya wanda suke tare da mu kuma su ma Allah kara musu lafiya mu duka mu Allah babu lafiya inda muka yi daidai Allah saka mizani inda muka yi kuskure Allah yafe muna Allahumma arina al-haqqa حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه La ilaha illa انت سبحانك انا kunna من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراعة عند الموت